ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين duk wanda bai amsa wa annabi Muhammad cikin abin da yake kira zuwa gare shi na gaskiya ba to ya sani ba zai tsere wa Allah ba a bayan ƙasa kuma baya da wasu mataimaka da za su tseratar da shi daga azaba koma bayan Allah kuma waɗannan su ne suke cikin ɓata ne.